assalamu alaikum jama'a barka, da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. a kamar da ku sani ni sunana Abbas sisali A zan yi wata magana ne mai matuƙar muhimmanci akan game da ƴan uwanmu musulmai. Ina kira ga 'yan uwana musulmai dan girman Allah ina kira mu da babban murya dan girman Allah mu yi kokari mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya ɗaya madaurin maɗa. Na rantse da girman Allah arna sun miƙe tsaye ta ko ina sai sun hakince mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wani abu ne Allah ya nuna min shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inda na ji daɗi abin bai daɗe ba kuma bai yi tsayi ba Allah ya nuna min shi kuma ne maganin abin abin ba komai bane ba sai akwai wani wa'azi na malam fantami malam ali fantami wani wa'azinsa ne wanda yake yi akan mutuwa yana bayanai dai wa'inda za su ratsa zuciya duk wani musulmi duk wani musulmin arziki idan ya ji wannan wa'azin to zuciyarsa za ta yi sanyi kuma zai ji yanayinsa ya canza to sai na ga abin nan ya ratsa mun zuciya sai na ɗauko shi a cikin a cikin instagram na manta ma wanda ya ɗora sai na ɗauko shi sai na dora shi a youtube channel ɗina ni kuma na dora shi da zumba musulmai mu gani mu ƙara komawa mu ƙara dai imani mu yi ƙoƙari da zinaban da muke mu yi ƙoƙari mu dinga denawa na ɗora shi ne da wannan manufar to sai ina tunanin yau kwanansa uku kenan ba zai wuce da kwana uku da ɗora ba ko kwana uku ko kwana biyu yau da ɗorawa to cikin yadda Allah na ɗora sai ƴan uwana musulmai sai suka gaggani suka gani kuma yadda na so mutane su gani da yawa mutane sun gani da yawa bayan mutane sun gani da yawa kuma irin comment ɗin da mutane suka dinga yawa sai na tabbatar da cewa wannan wa'azin ya ratsa mutane lalle musulmai sun ji daɗin wannan wa'azin kuma ya ratsa su kuma sun kantu, sun ilmanta sosai da sosai to ɗazu ina kwance a cikin ofis ina wani abu haka a waya kawai sai cikin yadda Allah kawai sai Allah ya nuna min wani comment comment ɗin abin da yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a ku taya ni dubawa anya kuwa abin da nake gani daidai ne anya kuwa abin da nake gani daidai ne na ga wani comment anya kuwa ido na daidai yake gani kawai sai na je na ga a ah, to wannan me aka yi har yake cewa ya ga wani comment har yake cewa anya kuwa mace ce ma na ganta sunanta Rahama a Gmail ɗinta take cewa anya kuwa abin da ta gani daidai ne sai kawai na shiga cikin comment da ma ban dudduba su ba comment ɗin da aka yi na wa'azin malam ni da ban dudduba su sosai ba sai na ga abin da ya dace ba na shiga na gani ko wani jakin ne wani comment ɗin wanda bai dace ba to na rantse da girman Allah ina shiga wai ya billahi sai ga wani sako wanda ban taba kawowa kaina zai dauka ba na rantse da girman Allah abin da na gani idan na faɗa wani inna lillahi wa inna ilaihi wallahi wani ina ji in ya fara kuka har gobe ba zai daina kukan nan ba wani mummunan sabo aka a ƙasan wannan wa'azin malam malam fantamu ina gani sai na ji kaina yayi tsawa na ji wani dum wallahi da babanmu muke waya ya kira ni a waya wallahi ka sai mai magana ne kawai na rasa me yake min daɗi sai na kashe wayas na ji kaina ya yi wani zum na rasa me yake min daɗi kawai sai ne maza maza ne shaf shaf ne shaf shaf kawai na je na samu na dama na iya remove ɗin remove ɗin remove ɗin comment kawai sai ne shaf shaf kawai na je na sami comment ɗin ne maza maza na goge shi so da duk wanda ya ga wannan abin ya cutu wani mummunan sabo ne aka yi wanda ya wannan comment ɗin Allah na roƙe ka duk wata masifa ta duniya da ta lahira Allah na roƙe ka Allah ka ɗebo ta Allah ka zuba masa Allah ubangiji Allah ka hana shi jin daɗin rayuwar duniya da ta lahira Allah na roƙe ka Allah ka jefa shi a wutar jahannama Allah ka yi masa kamun da kake yi wa waɗanda suka yi ma babban laifi Allah na roƙe ka Allah ubangiji ka tona masa asiri in Allah ya da ƙarshen sa sai yayi mummunan ƙarshe wani kafiri ne wani arne ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai magana akan musulmai yi wani sabo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma akwai wata baiwar Allah na ganta sunanta Rahama zan dan dora ma comment din da ta yi akan akan wannan bidiyon ita Allah ya nuna mata kuma na ga ta nuna kishin ta sosai akan abin da ta gani to ni kuma na yi ƙoƙari na goge ne saboda kar 'yan uwana musulmai su gani kar ƴan uwana musulmai su gani a shiga wani halin mu ƙara shiga tashin hankali banda tashi shigan hankalin da muke shiga wannan wace iriyar rayuwa ce wallahi wani lokacin da irin wannan rayuwa gara ma mutum ya gwammace mutuwa wallahi da ya dinga ganin irin wannan abubuwan a ce babu abin tabawa sai addinin mu da annabin mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to anan da yi kiran da zan yi ga masu youtube wance masu eh musamman masu youtube ya fi zagaye duniya idan mutum ya ɗora abu a youtube ya dinga yin kokari yana karanta comment ɗin nan ko da bai da amsa bai dan dinga kokari yana ganin wa'annan comment din da aka ci da aka yi saboda wannan ganin yana da matukar amfani ban tabbatar da yana da amfani ba sai yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kana gani Allah ka san me a zuciyarmu duk wani abu da ake yi na sako da na wani abubuwan da suke faruwa a yanzu Allah ka san mu ba masu ba yadda za mu yi ne ake yi idan da yadda za mu yi wallahi tallahi ba za mu bari ba wallahi ba yadda za yi Allah ka gan mu Allah ka gani mu Allah ka shiga lamarin mu Allah ka kaskanta kafirci da kafirai Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka ƙara wa mu daraja Allah ka ƙara annabi daraja Allah ubangiji ka ƙara wa annabi masoya Allah ubangiji ya ƙara wa annabi magoya baya mu dai muna faɗa muna sake faɗa mu dai akan manzon Allah wallahi tallahi mun ba da rayuwarmu wallahi tallahi mun ba da rayuwarmu akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kana gani ana taba annabinmu ana taba sahabban annabinmu ana yin abubuwa da yawa a wannan zamanin Allah ka ga mu Allah ka ga zuciyarmu Allah ka san ba ma goyon bayan wannan abin Allah mu roƙi ka Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka haɗa mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya alfahari da mu Allah ka sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya alfahari da mu Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya alfahari da mu